rundunar 'yan sandan jihar imo da ke kudancin najeriya ta tabbatar da cewa wasu 'yan bindiga 'yan kungiyar ipoc da ke rajin ɓallewa daga najeriya don kafa kasar biafra sun kai hari kan wani gidan gyara hali da ke shira okigwe a jihar ta imo inda bayan halaka wani jami'in tsaro ɗaya 'yan bindigar ta ipoc suka ba da dama ga tserewar ɗaruruwan 'yan gyara hali sai dai kuma hukumomi a jihar ta imo sun ce mutane bakwai ne suka tsere bayan dai wannan ta'asa an nunar cewar 'yan bindigar ta ipoc sun nufi gidan wani dan majalisar dattawa inda nan take suka halbe jami'an tsaron da ke aiki a gidan mr harry okoye shine mai magana da yawon gidan 'yan sandan jihar ta imo so what happened these hoodlums heavily suspected to be members of uh, oh. and esm they attacked farm settlement yesterday adopted uh, the correctional service Yana cewa ne gidan gyara halinka na jihar Imo na da wani gida na wucin gadi a garin Okegwe akwai kuma wata kwatafariyar gona da suke aiki inda nan ne 'yan bindiga suka kai hari inda kuma akalla mutane bakwai ne suka tsere bayan kuma yin awon gaba da wasu jami'ai da ke gidan yarin tabbas muna zargin 'yan kungiyar nan ta ipoc da yin awon gaba da dimbin makamai da kuma harsasai ko da yake dai cikakken bayani ya kamata ya fito ne daga jami'an gidan gyara hali domin sanin yawan makamai da kuma harsasai da 'yan bindigar suka kwashe. Uh, ƙungiyar nan ta IPOC ta sha musanta kai irin waɗannan hare-hare ga abin da wani ɗan ƙungiyar ke faɗi. IPOC members uh, uh, have been alleged to be behind the attackers of Imo State Prison. From the onset, the Nigerian security Wannan yana cewa ne sunana Cina So in Nwachukwu. A matsayinmu na cikakkiyar 'yan kungiyar IPOC na sani cewa akwai tsana ta musamman tsakaninmu da jami'an tsaro domin kuwa duk wani abu da ya faru sai ka ga an zargi cewa mu ne muka kai hari kuma ina ganin yin haka bata mana suna ne a gida da wajen Najeriya. Not Masu sharhi akan al'amuran yau da kullum sun ba da shawara da kada a yi wasa da irin waɗannan hare-hare Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad na Jami'ar Abuja mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum. Wato abubuwan da ya faru ba abu ne da yanzu ne ya taɓa faruwa ba. Gwamnatin Najeriya ya kamata ta tashi a tsaye wajen dakile waɗannan mutane Ba ta gari a cikin al'umma domin barinsu da aka yi tun suna ƙananan har suka gawurta suna iya kai hari ga jami'an tsaro in ba a tashi a tsaye ba za su iya faɗaɗa ayyukansu zuwa wasu ɓangarori domin sun samu makamai da za Shanin balle gidan gyara hali dai a Najeriya ba wani sabon abu ba a shekarar 2021 'yan bindiga dai sun fasa gidan gyara hali na jihar ta Imo inda suka yi jallin fitowar mutane 1,844 inda kuma har kawo yanzu ba a kai ga kama su ba. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.